Kalangu, studio Kalangu. anan Kalangu, studio Kalangu. Studio Kalangu babban birnin Yame karfe biyar da minti talatin daidai ga labarun namu da harshen Hausa wanda ni gunguma dantani zan gabatar. Masu sauraro gunguma dantani ke muku sallama ga kanun labarun. A yau ake sallace ranar matasa faɗin duniya baki ɗaya. Kotun ɗaukaka ƙara ta yame ta a yau ne wato da sahe ta yi nazari ga tambayar lauyoyin mutanen da ake zargi da neman juyin mulki. A yau ne kuma Rukaya Musa za ta shiga gurmazau na kwamɓalar wasannin Olympic a Rio fannin Nikaya na Tasion Libre. hilinmu na musamman zai bayani ne bisa wani matashi da ya girka ma'aikata bisa kwamfuta. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga labarun namu dalla-dalla a yau ne wato ranar matasa wadda aka sallace a nan ƙasar Nijar. Albarkacin wannan rana matasa sun da dama wato sun bayyana matsalolin da suke fuskanta. Yawancin matsalolin sun danganci ne da zaman kashe wando da rishin aiki. A yau da sahe mun tattaka haraba ANPO inda muka tambayi wasu matasa masu neman aiki mu saurare su. A matsayinmu na matasa gaskiya matsalar da muke fama da ita ita ce wuyar samun aikin yi. Gaskiya wani al'amari yana ba kowa wahala. Harkoki ba su tafiya daidai tun da jimawa. Yanzu haka fannin haƙar ma'adinai ya taɓarɓare musamman ɓangaren man fetur ba a ɗaukar ma'aikata. Zan yi amfani da wannan dama da kuka bani in yi kira ga matasa su rika amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wato intanet su rika bincike wataran an yi dace a samu aikin yi maimakon a yi wani whatsapp ko facebook duk da yake dai suna ba da damar samun labari. ra'ayin wani matashi kenan a gaida asumana shina a birnin agadas ɗakin muhawara na komin ne ya ɗauki shagulgulan sallar matasa majalisar shawara ta matasan yankin agadas ce ta shirya haɗuwar tare da halartar magabatan jihar shugaban majalisar matasan agadas abdurrahman usman kutata ya yi wa abokinmu musa mamman ƙarin bayani Dangane da sha'anin samar da aikin yi ga matasa, kusan jihar Agadez daban ce, musamman da yake an rufe kamfanin Imuraren da Azelik ga waɗanda suka dawo daga ƙasar Libi, a kuma harkar zinariya ta shado da ta yi sanyi. Muna tsammanin dole sai an tabbatar da matakan da gwamnati kenan tana ɗauka domin a samu matasa su kafa masana'antu na kansu domin kansu da kuma 'yan uwansu. Ya kamata kuma a riƙa shawara da matasa wajen ɗaukar matakai. Mun kuma tattauna kan matsalar wutar lantarki da muke fama da ita a nan Agadez. Dangance da lamarin da ya shafi shafi malaman makarantu mun yi kira da karkasar murya domin ganin cewa mayar da su da aka yi a ƙarƙashin kulawar ƙananan hukumomi ta wakana cikin haske a matsayinmu na shugabannin matasa tuni mun soma bayar da horo domin matasa su rika sana'o'i sannan kuma su guji duk wasu ayyukan da ke iya kawo cikas ga sha'anin tsaro fasarar shugaban majalisar mashawartan matasan yankin agadas kenan Dangance da sallace ranar matasa cikin duniya baki ɗaya ƙungiyar matasa mai lakanin Alternative Citoyen Espace Citoyen sun shirya rangadi a yanzu haka tawagar rangadin na garin Tawa Kaduda wanda ya kyarkyaro fusahar ya hiranta da Habibu Garba mu saurari bayanin nasa. Euh, haka ne a yanzu haka muna nan cikin rangadi inda na samu damar ma tantamnawa da matasa makiyaya bugaje da hilani har ma ina zole su da cewa shin wai sun san da yau rana ce ta matasan duniya baki daya suka ce mani kai su ba su san da haka ba ni kuma na shiga kwatanta musu ma'anar da ake ni ga yanda aka girka kuma wannan ranar lalle su abin da ke bukatar su shine dai samun damana mai kyau mai albarka a samu ciyawa amma duk da haka na faɗakar da su dukkan satin dai za mu ci gaba da tsarin har zuwa ranar takwas ranakin subdu da lahadi za mu shiga taron canza ra'ayi da ba da bayani faɗakarwa cikin fadodi da kuma cikin angoyi ina isa maradi idan na isa zan sadu da matasa domin mu tantamna da su kai har ma da 'yan majalisar shawara ta matasa. fasarar kakatu da kuka saurara. Kotun ɗaukaka ƙara na birnin Yame a yau da safe ne ya gudanar da shari'ar nan ta neman wato juyin mulki da bai samu nasara ba cikin watan Desamba. Rukunin lauyoyin da ke kare waɗanda aka kama ya nemi da a masu sakin talala a cikin mutanen akwai wasu magabatan jam'iyyar Modern FA Lumana kamar su Isuhu Isaka da Umaru mumuni Dogari. A ƙarshe sai ranar 19 ga watan nan ne za a da sakamakon ga Metr Kadiri Ali da cikon bayani. To yau ne muka zo koti don saboda mu shaida ma juju da mun ɗauke ta ƙara buska sakat talala. Sakat talala shine a saka su wannan mutanen su ta gida. Tunda lokacin da haraka ta fara da ake ce ba ku da ta ake ce mutanen wannan namu sun so su juya milki. To buskan wannan ne aka kama su aka kai su gidan kaso. To lokacin da muka ta yi gurin jujun bincike an yi maganganu wanda yake nuna cewa kamar wannan mutanen babu hannunsu busa kan cewa za a juya milci dan farar hula ina ya samu bindiga balle ya yi kudeta ya yi juya milci da muka zo yau koci muka nuna cewa mu mun zo ne yau ita ke rana gaskiya tunda bai kamata ba a ɗauki alhakin mutane a ɗauke su a kai su gidan kaso a rihe fuskan laifi da basu aikata ba mun shaida ma juju muka ce musu ga dosiye nan su an dai hal sun gani guri guda wanda da kai hannu wannan mutane cikin juyin milci kal a saka su tunda mun ta. tabbata da mutane yawancinsu busa kan kamun siyasa ne aka musu. Lauya Maitar Kadir Ali kenan kuka saurara. Goma ga watan Ogista ne aka sallace zagayowar ranar Afirka bisa ga tsarin rarrabe-rarraben ƙasa decentralization. Albarkacin wannan rana karamar minista a fannin decentralization ta gabatar da taron ba da labari ga 'yan jarida ga fasar bayanin da ta yi a wannan lokaci. Kasar Niger ta zaɓi girka fasalin rarrabe-rarraben ƙasa a kan babi biyu. Akwai ƙananan hukumomi komin da yankunan ƙasa. Har zuwa shekara 2016 ba a tabbatar da sakar gamar ba daga hukumar ƙasa zuwa ƙananan hukumomin. ƙananan hukumomi na shan wahaloli da dama don haka ne a shekara ta 2016 gwamnati ya ɗauki ƙudurin doka biyu da cewar yanzu gwamnati ya amince da sakawa ƙananan hukumomi ragamar cin gishin kansu saka ragamar ya kamata ya zamanto bi da bi tare da basu tallafi haka zai tallafa musu da kuɗaɗe domin zartar da yaunin da ya rataya a kansu wannan tsari ya inganta ne cikin nazarin wani kwamiti da aka girka wannan kwamiti ya ƙunshi wakilan hukuma ta ƙasa abokan mu'amala daula masu tallafa ma kasa ta fannin decentralization da kuma ƙananan hukumomi. Abokanmu na radio talabijin labari suka naɗa muna wannan bayani. Haɗaɗiyar ƙungiyar sandika ta masu koyarwa na kasar Nijar cos ta ce al'amuran da ke wakana na bata tsoro. cikin sanarwar da ta wallafa jiya bayanin ya fito wato kos dai na nuna rishin gamsuwarta akan kudirin da minista ya ɗauka ranar 20 ga watan juli na shekara 2016 bisa tsarin ɗaukawa da kuma kulawa da 'yan kwantaragi da aka sake isufu arzika na naje kwawo kwarnatar na kos ne ya yi wa laurat ibrahim gado bayani kamar haka. wannan ƙudurin doka ya zarce ni gaba ɗaya ga tahiyar saka ragama ga ƙananan hukumomi inda yake baiwa meri meri ɗaukar yauni da kulawa na 'yan kwantaragi alhali ko yau komin komin rayuwarsu ba ta inganta ba sosai ta fannin shigowar arziki don haka abin yana ba mu tsoro dangance da yonin da aka rataya musu na ɗaukar 'yan kwantaragi abin da yake son ya yi shi ne ya kauce ma ɗaukar yaunin 'yan kwantaragi gaskiya ne an ce za a taimaka ma meri-meri da kuɗaɗe don su tafiyar da wannan aiki na biyan albashin 'yan kwantaragi to amma can gaba kuma ai meri-meri din sai sun ba da nasu gudunmuwa zuwa ga bitalmanin ƙasa a kai yanzu haka akwai meri wa'anda ba su da ko mota na kaiwa 'yan kwantaragi a makarantun nasu wasu ba su ma iya biyan mai gadi bale ma ma'aikatansu wai kuma a ce su kawo gudunmuwarsu na biyan 'yan kwantaragi kai wannan lamari yana ba mu tsoro fasarar bayanin ko kwarnatar na tarnakos kenan isu arzika na naje kuka saurara A labarunmu na jiya mun yi bayani garin Arlit ya shiga duhu tun ranar tara ga watan Ogista a dalilin faduwar wasu gimshikai masu jayo lantarki. Kungiyar 'yan farar hula ta Arlit ta zagaya domin ganin tabbatancin matakan da mahukuntan garin suka ɗauka alkawalin girkawa kaman yanda yake. Mai dawa Abubakar ɗan farar hula na Arlit ya bamu shaida wato abun da suka gani. bisa wannan situation ita sumayar ta ɗauki group electrogen don na san kaviya ta bamu da wannan grupin da aka ce to bari a samu a sashi babban likita gari ta nan birnin arlit to lalle gaskiya ne mun tardo a bukoki da group electrogen 50 kaviya mun tardo shi nan ya ana shirye-shiryen na a samu a tada shi don a ciwo kan matsala a bau. Amma a likta gari ta Kominat babu gurup electrogen a lokacin da mu 'yan farfula ma muka je sai muka yi katari da wata mace tana nakuda har ta aihu cikin wuya saboda ita sajifamin da take karban yaro da cocalar ta ce ta portable take yi. Mai dawa Abubakar kenan ɗaya daga cikin 'yan hula na Arlit. Bayan Muktar Albashir kamun kamun daidai ya komo ga rukayya musa na shiga gurmazo a fannin niƙaya tasiyon kenan da za a gudanar a karfe da kuma ko in ce aka gudanar a karfe biyar na marecen nan a yanzu dai an kare kwambalar inda ta zo ta hudu inda kuma ta sanya kika talatin da yan kai inda ta rage lissahin nata da ke bisa kan kika talatin da takwas da yan kai To madalla duka-duka masu sauraro abin da ya sauka kenan a fannin labaru sai kuma shirin ilimu na musamman. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Daga da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba da biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba biyar da biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba dari gajeren zango. Kalangu. Studio Kalangu karhe biyar da minti arba'in da biyu yanzu kuma ga hilin namu na musamman. yau juma'a sha biyu ga watan ogista rana matasa ce faɗin duniya baki ɗaya albarkacin wannan rana nafisa adamu sirfo ta hiranta da wani matashi da ya girka masana'anta mai sunan novatech shine dauda hamadu kayan da hira tasu ta kasance Na soma ne da wani abin da bai ta hakara ya karya ba, amma cikin ƙasa ga shekaru biyu mu hudu ke aiki. Muna taimakawa wajen harkar hanyoyin sadarwa na zamani. A halin yanzu muna cikin wani aikin sauƙaƙawa jama'a neman gidaje ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa. Muna kuma bayar da horo. Gurinmu shine mu nuna wa jama'a yadda za su yi amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa don magance matsalolinsu kamar a fannin kiwon lafiya, fannin noma, tarbiyya har ma da muhalli. Domin a yau ana iya amfani da fasaha ta zamani wajen magance matsaloli. Novatec na kuma taimakawa wajen samar da aikin yi domin akwai zaman kashe wando sosai. Adadin masu neman yin jarabawar samun aikin gwamnati sai karuwa yake. Muna cikin shekara ta biyu kowace ranar Asabar daga karfe goma zuwa karfe goma sha biyu muna shirya horo tare da abokai. Yanzu haka muna kulawa da akalla matasa ɗari biyar kuma suna cin moriyar aikinsu. Muna gaida Asumani Shina da fassarar da ya gabatar. To masu sauraro duka-duka a nan muka zo karshen shirye-shiryen namu da harshen Hausa, amma ga Hassan Musa nan ɗauke da labaru da harshen zabarmanci, mun huta lahiya hazawa salam. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa.